dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da ƙasai wanda ke jujjuya al'amuran bayi bisa tsarin da ya tsara muna godiya gare shi muna jinjina masa muna tabbatar da kaɗaitakarsa cikin jujjuya al'amura muna tabbatar da kaɗaitakarsa cikin sunayensa da sifofinsa da tauhidi na rububiyya ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala babu mai aikata irin su sai shi kadai subhanahu wa ta'ala baya bukatan taimakon wani kafin ya zartar da abin da yake so muna tabbatar da kadaitakar Allah cikin tauhidul uluhiyya batuwan sa wajen cancanta da bauta ba wanda ya dace a bauta wa in ba Allah wanda duk ya haɗa wani da Allah cikin bauta yayi shirka yayi mafi girman zalunci Allah ya kiyaye mun shaida Allah shi kaɗai yake muna godiya gare shi muna jinjina masa muna roƙonsa ya ƙara mana ni'imomi bisa ni'imomin da yake mana waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba mun shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi fiyayyen littafi shine alqur'ani ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba ya tarbiyantar da sahabbansa bisa ayyuka na ƙwarai? ya kuma gina su akan cewa ayyuka sun danganta ne da niyoyin mutane kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa dukkan waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu ne cewa inna sa'ayakum la shatta lalle ayyukan da kuke ya shatta wallahi tabbas sun sha bamban da juna menene wannan yake nufi da aka duba kafin Allah subhanahu wata'ala ya ce inni sa'yakum la shatta sai ce wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla kuma khalaqa adh-dhakara wal unsa sai inna sa'yakum la shatta malaman tafsiri musamman malamai wanda suka yi kokari cikin bayanin irin waɗannan ayoyi da nuna ijazin alkur'ani ko babban malami mu sheikh muhammad kabir yunus jazahullahu khairan yana ciki a cikin sa kasusun fanniya yayi magana akan kan wannan sheikh muhammad kabir yunus na ga ko yau baya gari ce anan yake sallah A ya kasance ya yi bayanin cewa ijazi na alƙur'ani yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala ce wallaili idza yaghsha yace wannan hari idza tajalla Allah ya rantse da dare idza yaghsha lokacin da dare yake rufewa da duhu dare yana rufewa da duhu ba wanda yake ganin ta ina duhun nan yake tahowa ta gabar ne ko ta yamma ne ko ta sama ne ko ta yake hudowa ko ta kudu ko ta arewa sai kawai mutum muna cikin rayuwa muke ganin kanmu a cikin duhu sai mun tuna fitila za mu ga haske sai wannan hari idza ta jalla Allah yana rantsuwa da ini shi kuma idza ta jalla idan ya yaye wannan duhu idan muna cikin duhun dare ba ganin ta ina haske shi zuwa sai dai muga kawai gari yana ta haske ina masallaci ma mutum yake zaune ina ɗaki mutum yake zaune ko a ina mutum yake yana fitowa sai ga gaba ɗin gari tarwal amma ta ina ne ba wanda ya sani sai ce wa ma khalaqa zakara wal unsa Allah ya rantse da abun da ya halicci namiji da ta mace tukunna sai ta inna sa'yakum la shatta lalle ayyukanku sun sha bamban da juna yake nufi yadda dare yace wallaili idza yaghsha wan za ta jalla yadda dare yayi bamban da ini yadda namiji ya sha bamban da ta mace to inna sa'ayakum la shatta irin wannan bambancin tsakanin duhun dare da inin safiya da bambancin tsakanin jinsin namiji da jinsin ta mace yadda kuke innan inna sa'ayakum la shatta haka ayyukan ku suka sha bamban ma'ana za mu iya muna sallah sahu guda ka fara daga liman har ka je ƙarshen wanda yake baya a masallaci duk za ka gan mu a haɗe da juna amma bambancinmu a gurin Allah sakamakon irin mu a aiki kamar tsakanin sama da ƙasa a gurin tsakanin wani da wani ga wannan kafinar ka da su a haɗe amma zuciyarka daban zuciyarsa daban baka karɓuwanka a gurin Allah daban karɓuwansa a gurin Allah daban yaddar da Allah ya yi masa daban yaddar da Allah ya yi maka daban amma kan ku jere kuke dan in aka zo wata kila sai a fi da wannan ko da wani dalili na duniya kuma da za a gai da wannan amma a gurin Allah wannan din shine muhimmi ma'ana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito da abu yace innamal a'malu binniyat ayyuka duk da kake gani albarkarsu karɓuwansu ɗaukakuwansu yarduwansu a gurin Allah jinniyat sun danganta da niyoyin mutane aka ga wani ya shuka shuka a gonarsa makwabcinsa ma ya yi wancan ma ya yi amma da duk amfanin gonar suka taso ko da girman gonar iri ɗaya ne abin da suka shuka daidai ne takin da suka zuba daidai ne noman da aka yi suka iri ɗaya amma in zo ɗiban amfanin gona sai ka samu ɗaya gonar ta fi ɗaya gonar albarka da yawan amfanin gona saboda me inna sa'ayakum la shatta innamal a'malu binniyat ayyukan ku sun sha bamban ayyukan kuma suna gine ne akan niyya wani zaka same shi shi da abokinsa tare aka ɗauke su aiki wataƙila wancan a inda yake aiki an fi ganin kamar an ɗan fi samu ko salari ko wani abu ya ɗan fi yawa akan da wancan amma sun yi shekara goma goma suna aiki ko sama da haka ko wani abu makamancin haka Ba idan ka duba wancan da ake ganin kamar shi ne wurin aikinsa da ya kai na wancan ba ya fi biyan bukata da alaman alkhairi da walwala sama da wancan da ake gani saboda me inna sa'yakum shatta innamal a'malu niyyat wancan cikin da yana sarka yana taimakon iyaye yana abubuwa daidai abun da Allah ya hore masa wancan kuma kudin ne kawai ake gani babu wani alkhairi tattare da su kuma inna sa'yakum la shatta barkan Allah tana sauka a gurin mutane sakamakon su da irin aikin da suke ya ku bayin Allah za ka ga mutane wani yana bacci mala'iku suna rubuta masa lada kuma sun san da shi wani yana can kusa da harabar masallaci amma har yanzu a cikin zunubi ake rubuta saboda ne abun da yake kunshe da shi na zuciyarsa da manufofinsa sun sha bamban da wancan da yake bacci ya kuma da shatta shi yaya bahiya min bagaya bani isra'il wacce take fasikanci wayi gari an mata albishir da aljanna wata kuma tana nan an mata albishir da wuta tana gida wadda miya ba ta yi komai ba ba fasikanci wata ba fasikanci take karuwanci take yi ya kama hanya kawai tana tafiya saboda an aiki da yi sannan kuma da ta niyya da tausayi da kai domin Allah a wannan lokacin sai Allah ya ce kai wannan a shafe sunanta a mai da shi gidan aljanna kuma wata albishir ta zama 'yar aljanna wata kuma tana can a gida take ba ta fasikanci ba ta komai amma da ta yi aiki karami na tsare baiwar Allah kuliya ta takura mata kada Allah ta wannan a da ita wuta sakamakon takura wa kuliya da ta yi matar kuma kare ta bawa ruwa aka ce a da ita gidan aljanna inna sa'ayakum la shatta yadda dare da duhu da ini da haske suke da bambanci aka mutane wajen ayyukansu ayyukan kuma yana bambanta ne sakamakon irin niyyar da muke da ita ya ku bayin Allah duk abin da ake so a isar na sako a cikin wannan hudu mafi muhimmanci shine mu kyautata niyya a cikin duk abin da za mu yi na alkhairi Zaman to masu ikhlasun niyya aiki domin Allah kuma aiki nagartacce duk abin da za ka yi haka ka jira wasu su gani mafi alkhairin mutane suna manta ma abin da suka yi jiya ba sai sun yi rubuta shi suna ta gaya wa jama'a ba mafi alkhairin mutane yawanci baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yana ambata sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu rajulun tasaddaqa bi sadaqati hatta la ta'lamu shimaluhu ma za anfaqa bi yaminihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda za su shiga karkashin inuwar Allah sanar da ba inuwar sai inuwar Allah akwai mutumin da ya ba da sadaka da hannunsa na dama har hannun hagun ta san daman ta mika sadakar ma'ana wanda yake kusa da kai ma bai san kayi wannan sadakan ba ba komai bane sai an bayyana a kyautata niyya ai alkhairi duk abin da muka yi domin Allah kafin mu yi Allah ya san zamu me kake jira sai ka faɗa duk abin da zaka yi Allah subhanahu wataala ya san zaka yi sannan kafin kai ya sani kun kafin halittar sama da ƙasa ya sani zaka yi wannan abun a ranar da za yi lokacin da ka niyyar kawai ake dubawa kai yi domin Allah idan mutum ya yi domin Allah Allah yana maraba da wannan aiki ya ku bayan Allah mu yi aiki domin Allah mu yi aiki kuma nagari kuma kuma ya aiki iya iyawarsa kafin lokaci ya ƙure babu aikin wannan da za a ɗauka ba wannan wala taziru waziratun wizra ukra in an tsaya gaban Allah kuma ranar tashin alkiyama babu wata rai za ta tsaya wata rai a babu shafa'a babu alfarma mun tsaya wa wane saboda jimin wusuwa ne ne a babu wannan ranar tashin alkiyama kowa bawan Allah babu tufafi babu takalmi haka za a zo wanda ya aiki nagari, ha za yau mai yanfa usadiki na sidiku rana ce da masu gaskiya gaskiya su kaɗe amfana su Allah ya samu cikin su ya ku bayin Allah inna sa'ayakum la shatta innamal a'malu binniyat ayyukan mu sun sha bamban da juna amma dai ayyuka sun dogara ne akan niyoyin mutane mai niyya na gari cikin duk abin da zamu komin kankantan aiki in kai shi domin Allah shine abin da ya dace komin girman aiki in ba aiki domin Allah ba Allah baya bukatan wannan aiki don haka mu mu'alajan zuciyarmu domin yin aiki domin Allah idan ka san kana da rauni duk abin da ka san ma in kai za a yaba to ka guji ma a yaba din ka daina sake fiska ka daina walwala kana jin daɗi in ana yabawa in ka san yabon zai tasiri a cikin rayuwarka zai tasiri wajen rusa ikhlasi tsakaninka da ubangiji ya kuma yin Allah gina lahira yana da sauƙi amma gina lahira yana buƙatar jajircewa dole sai an tsaya an yi aiki domin Allah ba za a tsaya kawai ana aiki ana ta neman yabon mutane a lokaci guda kuma ana neman yabon Allah ba wani sa'i bushira ajila tana zuwa to da aiki na kwarai da kai wa mutane rinka yabonka da alkhairi wannan sunansa bushra ajila ba kai yi don wannan ba ko ba wannan kake bukata ba amma sai mutanen da kansu ke ganin cewa wani ya mana kaza muna godiya gare shi wannan kuma yana tabbatuwa cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin kirki duk mutum ya masa alkhairi baya mantawa da wannan alkhairi yakan kuma yi kokari ya ga cewa ya saka wa wanda ya masa alkhairi musamman ko da ta hanyar yi masa addu'a ne ya kuma yin Allah mu kyautata aiki domin Allah mu kuma yi aikin domin Allah mu tsaya ko mu jajirce wajen yin ayyuka na gari Allah subhanahu ya samu dace a daidai wannan lokaci a satin da ya wuce an yi hudu ba a nan a matsayin alhimma aliya fi talabi marzatillah kamar yadda aka ce taken huduban a wannan sati ranar juma'an da ta gabata na buga misalai ya aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ayoyin ƙarshen surata Ali Imrana yake karanta su da daddare sun sauka ya yi kuka har hawaye ya jika gemunsa ya zuba a ƙasa ya jika ƙasa yana kwaranya an buga misali da wannan irin matsayin imani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake himma wajen neman yadda Allah wannan misali ɗaya misali na biyu da aka faɗa ranar juma'a da ta gabata an buga misali da Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala aka ce yakan yi sallah ta nafila tsakanin ini da dare raka'a ɗari uku. wanda wajen himmar ta wajen neman yardar Allah misali na uku da aka faɗa rana ita yau da ta wuce shine imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala yakan yi awa arba'in da takwas da alwala guda waɗannan misalai bayan an idar da sallah ɗaya daga cikin malamai na wannan jami'a a ɓangaren college of nursing a college of medicine medical college can sai yadda yana son magana dai muka yi magana ta waya ita su scientifically a science abin da yake sabbaba hawaye da kuma iya gwargwadon hawaye da ɗan adam yake yi shine kaza da kaza da kaza to amma sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka har hawaye je mun ya jika sannan ya zubar da hawaye a ƙasa ya jika ƙasa wani abun ya ba su mamaki yaya za a yi saboda ya buga masa hankali sai a so na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ake buga misali da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar ordinary mutane bane da farko ma tukunna shi annabi sallallahu alaihi wasallam anamu ainahu wala yanamu qalbu anamu ainahu wala yanamu qalbu duk kuna farke annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci za a iya wani abu ku gane abun sai in ya farka ku tambaye shi ko kuke ganin abun da ya faru ya farka ku tambaye shi ya ba ku labari ku ba ku gane abun saboda me anamu ainahu wala yanamu qalbu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da karfin mazaje hamsin, ko bai taba juya baya wa kafirai da yawma hunain ɗin kafirai ne a gabansa amma bai juya baya ba sai da suka ja da baya yana matsawa suna matsawa don haka shi daban yake idan kwaranyan hawayensa ya kai ya jika gemunsa ya jika ƙasa wannan ba komai ne, game da annabi sallallahu alaihi wasallam times sai dai tabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah zai dawo ya bi times yace to ya gamu. ina to ina ga saboda irin makamantanka in mun zo juma'a mai zuwa in muna raye ya kamata a ƙara bayani don ku gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ma alqur'ani ko aka cewa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to duk sai kinka ka ajiye shi aje ka bi alqur'ani da sunna yawa amma sai kin yi daidai da alqur'ani da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba nima shi ne sai a ta masala ta biyu na misalai yace imam awal aka ce yayi raka'a 300 tsakanin dare da ini sun auna sun yi calculating cewa kowace raka a ce minti biyu kenan yana yin awa goma ai har yana tabbatar da farilla ma kenan ba a sallan nafila ai ba a sallan farilla da shi a jami'i kenan sai na ce masa to wannan kuma lokacin da Sheikh Abdul Karim Hudair hafizahullahu ta'ala har yanzu yana raye daga cikin manya-manyan malaman duniya ya kawo wannan bayanin sai da yace mu auna ya ku bayin Allah mu ɗauka Imam Ahmad mu bashi minti ɗaya ga kowace raka minti ɗaya ga kowace raka awa biyar kenan raka ɗari uku ita to a ina yake neman abinci da wani awon yake neman abinci da wani awon yake farilla da wani awon yake haƙoƙin iyalansa tare da cewa kuma bai taɓa ta wajibi ba ita to ku sani Amma mu'amad yana daga cikin wanda bai taɓa duba madubi ma tukunna don ya ga fiskarsa nan gemun ya yi tsayi ko nan gashin ya yi gajarta ko kuma mu kuma muna kyau ka daina auna lokacinmu da lokacinsu da himmanmu da himmansu na ba shi misali ɗaya ɗauke ya ce nan ma ya gamu na ya ce to imamu abu hanifa awa arba'in da takwas ya ce scientifically su a kwaleji na medicine da danasi abinda suka sani ga halittar ɗan adam babu yadda za a ce mutum ya yi awa goma sha biyu ba tare da ya yi bawali ko wani abu makamancin haka ba ya zai yi awa arba'in da takwas imamu abu hanifa ya ce wasu barin baka misali ɗaya. lokacin da ni muke halitta a jami'ar madina ni din nan tukuna nau'in rayuwar yanzu na san wani mutum ana itikafi a masallacin makka kwanaki goma na ƙarshen ramadan in ya yi alwalan sallan azhar ba zai sake alwala ba sai bayan isha in ya ci abinci in yi wannan alwalan ta bayan isha ba zai sake alwala ba sai gobe sallan azhar saboda ya dan yi bacci a hantsi ita kawai lokacin da yake alwala in wannan ya feta kansa ne kawai ke wannan a wannan zamani ne wannan ina ga kuma wani sun mutane waɗanda gaba ɗaya su ciye-ciyensu da waye-wayen mu ne za ka ga mai wulbaron gauta ya zo an saya mai wulbaron arago ya zo an saya mai gida ya zo an saya mai sai ga mutum gaba ɗaya shi kadai yana eh, gudan kwanan na yana gudan laita professor lawal yake cewa mu ne waɗanda in mutum ya yi tumbi yake alfahari da shi so irin wa'annan abubuwan nake masa to wancan sun ceto. imamu ahmad imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala ba mutane ne masu bacci ba mutane ne masu eh, shamari ko kuma su hira ko a zauna ana abubuwa duk waɗannan ba rayuwarsu bane kuma al'amari ne shi kansa shek abdulkarim da yana magana akan alhimma fi talabil ilm rahimahullah sai al-mas'ala qawi nafsa kawai ka seta kanka duk abin da ka seta kanka yanzu zaka yi insha Allah zaka yi yanzu idan ka seta cewa karfe 3 dare zaka farka in kai yau kai sati ɗaya kana yi duk karfe uku dare a duk inda kake a duniya insha Allah sai ka farka dan ka sai ta cewa sai na yi raka'a goma tsakanin magariba da isha na nafila ko da falalan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza wallahi zaka ga kullun sai kai da izinin Allah amma in ka ce a kullun ashe wannan zai yi ashe wannan zai yi ba za ka taba yi saboda haka mutane nan da suka ta kansu domin Allah haka rayuwar su take sai to yanzu kan na gamsu kace to saboda irin ka insha Allah ran juma'a in Allah ya sa muna raye za a maimaita ƙarin bayani akan wannan kuma nan gaba in har za a yi hudu ba abin da ya shafi irin ilimi naku za mu roƙi Allah ya ba mu damar mu kusa inda za a rinka farzanci irin wannan hudu ba dai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ma'ana dukan ma ma'yan medical college da ɗaliban medicine da ɗaliban nursing da makamantansu da duk waɗanda suke karanta lafiya san cewa karanta lafiyar nan kana ba ku ganin ibn nabawi nabawi karanta littafin ibn sirin karanta littafin ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala karanta littafin shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ku karanta irin littafin da aka rubuta na larabci malaman da su rubuta a biology zaka gani ka karanta a geography za ka yi mamaki ka karanta geology ka ga yadda ma'adinan ƙasa da sauransu za ka yi mamaki physics ka karanta za ka yi mamaki karanta yadda addinin musulunci ko ayoyin qur'ani yanzu yanda gajimare yake da yadda ake hada hajiri cloud da waye su professor yusuf duk irin na wani environmental abubuwa in kuka karanta shi ta hanyar addini kuka yi nazari a addini insha Allah nan gaba in an yi huduba hankalin ku zai ƙara kwanciya ku ƙara ƙara imani Allah ya samu dace wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا أعمالكم بالنيات واخلصوا نياتكم لله في كل ما تفعلون وفي كل ما تتقربون به من العبادات إلى الله تبارك وتعالى واعلموا عباد الله أن سعيكم لشتى واعلموا عباد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فجميع أعمال فجميع أعمالنا تعتمد على نياتنا ومن كان ومن كانت نيته الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيكون عمله إن شاء الله مقبولا فيكون عمله مرضيا يرضى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا إذا كنا نخلص النية لله سبحانه وتعالى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 اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزلازل والمحن asbal fitani ma zahara minha wa ma batan an baladina nigeria wa gombe wa biladin biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina waj'alhum qurrata ayni lana fid dunya wal akhirah واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس عباد الله إن من أفضل أعمالكم Wa عند مليككم hafi da درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين لأن الله أمركم بذلك يا عباد الله عباد الله